duk da ce ce ku ce da ciwon bakin da wasu 'yan ƙasa suke game da samar da burtalin da fulani za su rinka amfani da shi wajen kiwon shanu gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti da ke zagayawa jihohi domin tattara bayanai akan yadda za a yi burtalin da za a taimaka wa fulani don kawo ƙarshen hatsaniyar da ake samu tsakaninsa da manoma alhaji muhammadu salihu ahmad darakta ne a ma'aikatar noma ta tarayyar najeriya kuma shi ya jagoranci wannan tawaga zuwa jihar kaduna allah ya kawo mana zamani yanzu fitintunu sun yawa ana asarar dukiya ana asarar rayuka babu kwanciyar hankali tattalin arzikin ƙasa na karyewa saboda fitintun da ke faruwa saboda kiwo da noma a sanadin wannan famanan sakatare na ministry a kwamiti mai ƙarfi aka fahimci cewa shekarun baya muna da burtali a ƙasar nan wadda ya kai adadin kusan kilomita dubu goma sha tara da takwas da yan kai sai aka waye gari makiyaya sun zama wannan jejin kiwon ba a iya rike su duk da suke bi an ba an rufe su to a bisa wannan ne wannan kwamiti suka ba da shawarwari a gwamnatin tarayya aka tura shugaban kasa shugaban kasa ce ta kokari a fita a zaɓi wurare makiyaya a tara makiyaya tare da ta Allah a tattauna da su a fahimci mai matsalolinsu a ga yaya za a magance wannan ko da ke ita gwamnati tana da nata tunanin amma dai tunanin gwamnatin su ake a hada da nasu. Shugaban kungiyar mu Allah na Najeriya Alhaji Muhammadu Kirwa Ardon Zuru yana cikin 'ya'yan wannan kwamiti kuma ya yi wa Fulani ƙarin haske. Yau an waye gari shugaban ƙasar Najeriya yana son a yi abun da zai sa a ba kowa haƙƙin shi. Domin duk yadda kake son a zauna lafiya in ka ce haƙƙin wani ya zauna haƙƙin ka ya tashi ba da za a yi a zauna lafiya. Kuma duk arzikin da aka samu ga ƙasa idan ba zaman lafiya bai da amfani don sai ka gudu ka ba arzikin kana ji kana gani kuma economy da ake magana tattalin arzikin ƙasa da ake magana kusan kashi saba'in da biyar bisa ɗari ɓangaren kiwo yake shugaban ƙasa ya gano haka nan man da ake ƙarya da shi ƙarya ta ƙare ya kare don haka ya ce a koma gona shi bai ce a koma gona kawai ya ce to a koma kiwo da noma saboda haka idan za a raba haƙƙin manoma a ba su kashi hamsin in aka ba mu kashi hamsin an yi daidai domin duk abin da suke iya producing muna iya producing din shi a matsayin mu makiyaya domin a samu tabbataccen zaman lahiya da kuma cigaban arzikin Najeriya wannan shine makasudin hitowar mu kuma za mu je daji gobe za a tara ne a cikin grazing reserve za ku zo ku wakilci gwamnati ku ci abin da za mu haɗa musu su kuma in suna da wata shawarar da za su ba mu a matsayinsu na mutanen daji su haɗa muna tasu in ta hita mu mu ɗauke ta To ko mai fulanin da za su amfana da wannan sabon shiri na gwamnatin tarayya ke cewa? na ma daki ba a karamar hukumar cikin. To mun gwamnati ta nemi tsaro za ta wadatar mana mu ji sauki ta kafa makarantu da wuraren tsaro. mu su makaranta a rage bala'o'i. Tunanin ta mun ga haka ne za mu iya mu yadda mana. Da za a ce ka ba ta shawara gwamnatin game da wannan tsarin da ta zo shi me za ka ce? Eh tsarin da zan ba ta shawara gwamnati abin da ke gabanta babban abin da ke gaban bafalatani yanzu tsaro tsaro ya za a zauna lafiya. Kuma wa'anda aka talauta me za a yi mana iri iri na iri na Suna na Ardu Suleiman godiya muke ma shugaban kasa dangane da wannan kirkiro da wannan al'amari da yi wannan abu idan aka yi shi a zauna wuri guda din nan ba karamin arziki za mu samu a cikin wannan tafiya namu ba wannan kwamiti dai na tattara bayanai ne wajen ganin an samu matsaya akan samar da burtalin da fulani za su rinka kiwo ba tare da sun ci gaba da yawon da za a rinka hatsaniya tsakaninsu da manoma ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.